da suna Allah mai rahama mai jin kai guntun goro wanda marubuciya Zainab Abi Mom Islam ta rubuta. Sai da na yi wa bagirki mai rai da lafiya sanin na masa salama zan tafi gida. Har na kai parking space ne na jiyo na ga abba na tahowa. Tsayawa ne har ya iso inda nake. ila mu je bakin titi na taron miki na fi. Muka fice kasancewa direban da ya kani a koma gida. Tunowa da saƙon Kagos ya sa na ce, “Abowin jajiya ya maganar da kuka yi?” abu ya yi murmushi ya ce a kan fa zuwan ki ƙauye ne kafin biki, shi ne maganar, sai ki sa rana kawai, tun da dai bikin ya ƙarato. Ban ji daɗin maganar zuwa ƙauyen ba, amma babu yadda na iya. Na ce, “Abba duk lokacin da ka ce,” ya ce, “to za ki je jibi, ana bikin saura kwana huɗu.” “Abba kawai mu je gobe,” na ce a taƙaice. Abba ya ce, “to shi kenan.” Aike da Mubin ɗin za ku je, sai yarinyar Alhaji Bashir da za ta raka ku. Dama Abba ban taɓa zuwa gidansa ba, ta faɗa, na faɗa. Na ce ina tsare na fi. Abba ya ce, ga wani abin arzikin da yake shirin yi min na mota. Ban ji kunyar mutanen da ke tsaye a bakin titi ba, na daka tsalle ina cewa, Abba na ji daɗi da ka ƙara wa masu. Abba na ji daɗi, Allah ka ƙara wa masoyanmu soyayyar manzon Allah. Amin summa amin. a bana dariya ya ce ki nutsu mutane na kallon ki ba. Sai ta nutsuwa ta nai. har yanzu fuska ta ta kasa gushewa da murmushi. Abe ya miko min dubu biyu ya ce ki ba mai mai na ɗin. Na ce a baya muni ta bani kuɗi. Na faɗa ina tura masa kuɗin a aljihu. Cikin hukuncin Ubangiji muka yi unguwar unguwarmu ina miƙa masa kuɗin ya wuce. Ni kuma na je bakin gate ina nokin. Mai gadi na buɗewa Na shige yana yi min sannu da dawowa, kai tsaye na wuce cikin gida, na shiga falo da sallama. Kakus da Mubin na zaune suna kallon Kakus ta washe baki. Tana yi min sannu da zuwa. Abin mamakin wanda ban yi zato ba kuma ban yi tsammani ba. Na ji ya ce Beauty ki da dawowa. Na juya bayana don in ga kowa ce ce wacce ya kira da wannan suna. Ganin babu kowa ya sa na ci gaba da tafiya. ina cewa Kakus, Abba ya bani saƙo. Kakus ta ce angon naki yana miki magana kin ki kula shi. Kasancewar na ji abin wani iri kuma kar Kakus ta ce min bani da dama. Yasa na ce yawwa Saniya, dawo ki zauna ki ji wata magana. Mubin ya faɗa yana kashe min kyawawan idanuwansa kamar wani mai cin bacci. In na ce, na je nesa da shi na zauna Kakus sai kallon mu take fuskar da fal ciki a ranta kuwa sai cewa take mun gode wa Allah da ya jiyo mana da hankalin mu da Ilhamatu ashe dai zai ji zai ji faɗan da muka yi masa bayan tafiyar Ilham a gidan babanta. Hankali na ya kasu kashi biyu na farko akan wannan kulawar da mu Mubin ya fara bani na biyu kuma an ya ba shi da wani nufin kuwa ko kuma bashi da taɓin hankali kuwa Ina cikin tunani na ji ya matso kusa da ni, ƙamshin turarensa ya doki hancina, wanda dama tun da na shigo nake jinsa. Ban yi ne ba na ga ya rungume ni kamar wata 'yar yarinya, ka ta rabka salati tana cewa, wato iskanci naka ya motsa ko, kunya ta ma ba ka ji, ka ci kwaikwaye 'yar mutane. Ya ce mai Ilham me yake so, ina yake so mu je, mu je mu yi shopping ko? Ƙoƙarin kwatar kaina nake amma na kasa, saboda riƙon da ya min ba na wasa ba ne daga ƙarshe dai kakus ta bar wajen tunda ta yi magana ya ki kula ta sai da ya ta matso sai da ya matso kusa sannan sai da ta matso kusa sannan ya hauyi mata gwalo washe gari tun safe muka shirya gari na yin haske aka yi breakfast ni da mubin da kakus muna zaune a falo muna jiran fitowar momi da dadi sai mu wuce ba wani jima ba suka fito momi ta ce hajiya har kun shirya da waraka ta miko mana wata babbar leda ta ce mu kai tsaraba. Ni da kakus muka yi godiya shi gogon ko ofan bai ci ba. Mun mike za mu fita dadi ya ce Mubin ku jira Ibrahim ya yi min magana zai je. Mubin ya turbine fuska kafin ya ce dadi me zai je yi? Gidanku zai je yi. Dadi ya wurga masa da kuwa. Muna sai Ibrahim ya shigo fuskarsa ɗauke da fara'a ya durƙusa ya gaishe da mami da dadi da kakus kafin ya kalli oga ya ce barka da safiya Fuska a kimtse ya ce, Barka munafiki, uban me ka zo yi? Daga dadi har momi da kakus ba su ji me yake cewa ba, saboda muna nesa da su. Ibrahim ya kyalkyale da dariya cike da tura shi ya ce, Allah ya nuna mana ranar auren daga jiya zuwa yau mun samu gudunmuwar dubu ɗari. Kakus sai a kunnenta ta wuce shiwa da rawa tana murna. Sai wajen misalin ƙarfe sha ɗaya na rana sannan muka wuce bakin space direba ya wuce da mu ƙauyen Tsaudawa. Da muna hira da Kakus Mubin kuma da Ibrahim, ɗan fari ya ƙi min magana saboda kar Ibrahim ya raina shi. Mun yi nisa sosai na ce la Kakus, mun yi mantuwa, bana ya ce za mu tafi da ƙanwar Ibrahim, mun mance. Ibrahim ya juyo tare da cewa, Aiko tana nan tana jiran ku, ina gama in ta ji labari kun tafi kuka za ta sa. Da marairaciyar murya kamar kamar mai shirin yin kuka na ce, don Allah ka yi waya direba ya kawo ta. Na ce, please driver ka tsaya za a kawo yarinya. Cikin sa'a ya tsaya mu Mubin ya ja tsaki. Ibrahim ya kira waya aka taho da ƙanwarsa kasancewar tsakaninmu da inda suke. Bai fi naira hamsin ba kuɗin abin hawa. su ne ya faki a tsallaken titi ya rugo mutane suka tsallako. Saboda mu muna ta hannun hagu. Tana zuwa ta buɗe mana na buɗe mata, na ta shigo. Bayan sun gaisa da ta rabin muka ci gaba da tafiya. Kallon ki yarinya mai sunan ki? Ta ce sunana Ruhaima, a gidanmu ana ce min da Ruhi. Masha Allah shekarun ki nawa? Rahima ta ce goma. Na yi dariya kafin na ce, amma kina karatu ko? Ajin ki nawa? Rahima ta ce, ina aji uku na firamare. Kakus kam sai zuba gyangyaɗi ake. Har muka isa Ruhaimar ta ta bani labarin makaranta. Muna shiga Kano Ibrahim ya tsayar da direba ya ce wa Mubin zai je ya siyo kayan marmari. Bai ji ba ya da hannunsa niki-niki da kaya ya ajiye a gaba muka ci gaba da tafiya. Muna shiga cikin ƙauyen kallo ya dawo kan motar da muka zo. Yara sai zuwa suke yi da gudu direba na yi musu wani. Mubin ya ja tsaki kafin ya ce ban san dalilin zuwa na wannan ƙauyen ba. Wallahi datti da sauro ma kawai ya ishi mutum. Dariyar da na kunshe ce take neman kwacewa. na toshe bakina da hannu. Rahama ta ce, Anti me ke Dariya? Na zaro ido ina cewa, Rahama kin cika surutu. Mubin ya juyo muka haɗa ido na sunkuyar da kaina. Ashe Ibrahim ma dariyar yake. Kakus kuwa sai yanzu ta farka, ta ce, Ki Asabe, kauce ga mota nan, me yasa ba ki da hankali ne don ubanki? Kakus ta faɗa tana nuna wata yarinya wacce bata fi shekaru goma sha biyu ba. Haba don Allah, Ke kuma wace ce wata Asabe har kin gane mutanen garin naku kenan? Ki barta ta mana tunda tunkiya ce, in motar ta buge ta ta da hayyacinta. Mubin ya faɗa cike da ruwan masifa. Kakus ce ta ce gidanku, gidanku Mubin, ka san ko ‘yar waye kuwa? To yarinyar uwa na tsohuwa ce, mugu kawai. Ibrahim ya ce Kakus a nema min budurwa mai hankali don Allah. Mubin ya zuba masa dundu yana cewa ba za a ƙara bina ko ina ba. tunda kai ina janyo, kai kake ja min ko ina? Ibrahim ya sa dariya lokacin Ruhaima ta yi bacci. Da isar mu kofar gidan direba ya yi na ɗauki Ruhaima na ɗora a ta muka ƙarasa ciki. Kakus ce a gaba sai ni sai Ibrahim da Mubin direba na bayan mu. Da salama muka shiga muka samu wasu tsofaffi guda biyu, gidan ƙato ne amma ginin ƙasa ne, kowanne da sa A ɗakin wata tsohuwa mai tsohuwa wai ƙanwar liman muka sauka. Aka shimfiɗa mana tabarma. Mubin ya ce a bashi shi darduma. Kakus za ta yi magana ya kalla mata rara. Bayan mun huta ne aka kawo mana ruwa da dambu. Ruhaima da ta tashi yanzu ta fara kuka, wai ita yunwa take ji. Tsawa Ibrahim ya daka mata, wanda ya sa dole ta yi shiru. Mubin ya ce, kai Mubin ya ce wai kai mugun ina ne da za ka dinga tsorata 'yar mutane. Ibrahim ya ce, Kana ji tana yi wa mutane kuka? Kakus ta zubo mana dambu a kwanon silba, na ka haɗa masa da Ibrahim, direba kuma shi kaɗai. Ba ni da zaɓin abincin hakan ya sa na mayar da hankali wajen ci. na da cin dambu tun umma na na da rai, lokacin ma ba ni da wayo sosai. Rahima kam kuka ta dinga yi gaba ɗaya far ta ƙi cin dambu, saboda cewa ta yi ba ta taɓa cinsa ba. A fannin Mubin ma hakan take. Zuwa dare hira ta ɓarke na zumunci, Sun bin kuwa suka fice. Sai suke a jikin mota Mubin ya yi saki ya ce, Ni fa wannan ƙauyen, ban da bala'i babu abin da ya ja min. A ce wai ko wutar nefa babu? Ibrahim ya gyara murya kafin ya ce, Asalin ka fa ƙauye ne, so ban da cin fuska. Mubin ya zabga masa harara, zuwa dare aka dafa mana wake, wake da dawa. Waya dole an yi mana abinci na musamman. Haka muka zage bayan an yi shayi ni da kakus muka ci Rahima kan bai da cincin bin ya siyo mata, shi ma ya siya ya ci. Washe gari duk inda ya kamata a raka mun je, mun samo tsaraba mai yawa, don sai da muka kusa cika but da kaya. Bayan mun yi wanka muka yi shirin dawowa gida. A wani gida da muka je Ibrahim ya yi budurwa mai suna Hansai za ta yi shekaru goma sha uku. Hansai baƙa ce amma ba sosai ba. Tana da dogon hanci ga yalwar gashi Tana da manyan idanu, laɓanta da suke manya ne suka yi mata cikas. Da za mu taho ya ba ta kyautar dubu biyar har da karɓar namba. Wani mai shago wai zai dinga kiran ansa. Lokacin da muka yi nisa ne sosai, kira ya shigo wayar kakus. laliba latitar ta tai tana danna tare da ta yi sallama ta ce waye ne. Daga can ɓangaren momi ta ce ni ce hajiya har kun taho ne? Kakus ta ce ai a halin yanzu ma muna jin kamshin gida. sai dai fatan a taya mu da addu'o'i. Da isar mu direba yawan muna shiga aka yi fakin kowa ya fito dama an guntara da saman motar gaba ɗaya. Kai tsaye muka shige ciki inda muka samu momi. Momi zaune ta sha kwalliya ta haɗe cikin doguwar riga milik kalo da a baya. Da sauri Mubin ya je ya rungume ta tare da kwanciya kan cinyarta. Ko cire takalman kafarsa bai yi ba muka nemi waje muka zauna. Rahima ta je ta rungume momi tana cewa buro Brown Bean ya tare min waje. Momi ki ce ya sauka. Hararar ta yi wanda ya sa ta dole ta dawo wajena tana dariya. Zuwa dare Ibrahim ya sallama zai tafi da Rahima. Ban ji daɗi ba don har na fara sabawa da ita. Ita ma din ta ji daɗi ba sosai saboda dai tana tsoron Ibrahim ɗin ne ya sa ta bi shi. Kakus ta ɗiba masa gyaɗa da sauran kayayyakin da muka samu suka wuce gida.